هي السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو سلام عليه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha takwas ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da talatin watan hudu shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahalil baiti was sahaba da ke wannan layi na hausarun a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari na kaduna a wannan gida na madagari alhaji dalla da allah ya kansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna fatar allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi allah ka ba mu ikon yi wanda kuma aka ce mu bari to muna roƙon allah ta'ala ka ba mu ikon barin abin da aka faɗa na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi wanda kuma aka ambata na azaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma tsare mu daga gare shi don tsarkin sunayensa don siffofinsa madaukaka kamar yadda aka sani idan akwai tambayoyi da mutane suka fara turowa wasu na murya ne kuma kamar zai fi mana sauƙi ma'aji abin nan a nan wajen wajen nan muryar wanda ya turo mutane su ji sai mu ba da amsa mutanen da suke hayin bushiya ka daure a masallacin abubakar sadi dama muna karatun arba'una hadisi a wajen din ranar laraba so a insha Allah ba za mu yi wa mata daura a wajen da kuma jibi ranar lahadi daga karfe goma na safi zuwa azahar akwai wani ƙaramin littafi da bashi da yawa mai suna wato ta ina anam ila kafalatul aitam zabarar da mutane wajen yadda ya kamata a agaza a tallafa wa marayu sunan littafin kenan domin matsalar maraici idan ta faru wanda kuma ta fi wa illa su ne matan insha Allah karatun daga karfe goma zuwa zahar insha sannan akwai wanda suka turo da tambaya kan matsalar sallar tarawih da ake samu rikici da rudani a wasu gurare musamman al'umman mu ta saba cewa raka'a biyu ake yi so nan masallacin kowa ya sani da muka fara yin wannan ba mu samu matsala ba so da kafin mu fara sai na ɗauki kusan wata ɗaya kafin azumi ne bayani so da kayi magana na san kai kai bako ne ba dan unguwan nan kake ba daga wani waje ka zo duk wanda ke zuwa masallacin bai da iskali to matsalan wasu ustazan zuwa su je su fara aiki da abu ba tare da sun karantar da mutane ba dole sai an samu sai an samu rudani wanda wani gudun kuma an samu wato rudani din da kace na ce din an samu don haka sallar tarawi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kalan sallah ɗaya yake yi ba yana yin raka a bibi wata rana a sallami wannan shine mutanenmu suka fi saba da shi matsalar mutane lokacin duk da kake tattauna wata matsala ta ilimi ta karatu da za ta yi musu amfani to ba ta nan in ka ga mutane wani lokaci za su zo su cika guri to hayaniya za ka yi ba ilimi za ka ba ko kuwa? sai zamanto gwargwadon harshen ka wajen zagin gwamnati da kuma faɗar matsalolinsa na ƙasa kullum ko ba za ka yi warware matsalolin ba gwargwadon yadda mutane za su dinga cika maka masallaci ba karatu ba ni na san haka inda ina da majalisi sun kai guda biyar a sati idan ana karatun nan za ka samu wannan unguwar da nake zaune a cikinta kaso goma na cikin tara ko tara da rabi ma ba sa zuwa karatun da ake hatta wanda yake wajibin su ne su zo ba sa zuwa shi ne babban matsalar mutane sai kuma in matsalar karatu ta taso kuma sai kowa ya ce ustazi ne sai a saka baki ta gani yanzu kafin ramadanan nan akwai wani gidan jarida da na gani ya bi mutane ya yi fira da su ana tambaye su kwanan wata na musulunci wallahi sun tambaye mutum ya kai hamsin amma cikin mutum hamsin ɗin ko mutum sai ba wanda ya iya kiyaye a lokacin nawa ga watan musulunci mutum hamsin amma kuma idan watan ya zo kowa zai tashi ƙura a yi ta rikici da mutum kafin ramadana suke wannan program ɗin kawai za haɗu da kai hanyar sai aka kara ma a kar makalla yau wani watan musulunci sai ga mutum ya ɗan wuri ya yi dibi-dibi ya dawo ba amsa wallahi sai da suka tambaye mutum ya sai wajen hamsin duk wanda suka ci karo da shi an yi aka lana mai lasifika a kan makalla yau gautan musulunci bai sani ba to dan Allah to tunda ko haka ne kaga ai ka shiga ai rikicin wata da kayaba ba ka bane ai sai ka jira an ce an dauka an gani ka dauka an an ce an aje ka aje shikenan duk wanda ya zama hada haluhu to ya kamata ya to a matsalar addini kuma kai ya dinga cewa komai ya dinga jira in an ce masa yayi in an ce masa yayi ya bari ya bari shi ke amma ta da jijiyar wuya ba na mutum ba ne don haka kada sallan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu yakan yi raka'a hudu wata rana sallama uku ma'ana Dan ai raka'a hudu a sallame ai hudu a sallame sai a tashi ai uku duka sai a sallame sannan yakan yi sallama biyu raka'a goma sha ɗaya zai yi sai ya raka'a takwas a jere sannan sai ya sallama ya tashi ya kawo raka'a uku irin waɗannan sunnonin saboda mutane an raga an yi nisa da karatu sai kaga sanda ka ɗauko su za ka ɗabbaka sai kaga sunna ta zama bakwa cikin mutane ta zama bakuwa cikin mutane sau da gaskiyar magana na sha faɗa ba su ɗaya ba ba su ba duk abin da kaga Allah ya hore shi a matsayin ni'ima aikotun da ya ce sun malatus nuna yau ma'idan anin na'i zai tambaya kuwa ka taso a gari irin na kaduna ba kai karatu ba ba ka zuwa inda ake karatu ba ka da shirin yin karatu yanzu nan ai akwai gidajen kallon kwallo a nan irin lalla ku faɗa min wani gidan kallon kwallo ne ake shiga fuli sai an biya wani ya taɓa zuwa nan wajen karatun nan ya ga ɗan agaji da cikin a can wajen ya ce ba zai shigo masallacin nan masu yayin cikin sannan zai shigo me yasa can ake biya nan ba a biya dan Allah yanke wa mutane hanzari ne farkakkaje lahira a ce ya aka ka ce wai kai wallahi baka sani bane maganar baka sani ba a nan duniya ake yin ta wallahi nan da dukkan mutu ba a wannan karatu ba a yi to tare da haka ba bai zo din ba wasu su ta haɗa kuɗinsu a je a saka a gidan rediyo a sa a gidan TV. Ka yanzu ba a gidan rediyo ba da gidan tv a ɗauka a saka a social media karatun ya gita ta gurgurum na wasan. akwai a telegram akwai shi a facebook akwai a youtube ba zo ka yi karatu ba inda ake yi kai ba yi karatu ba an sa a rediyo ka ki saurara an turo ta wasu ɗinka ka gani ka share ta telegram ka tsallake shi ta youtube ka je ka kalli wani abu wanda ba shi ya kamata ka kalla ba ka ci abincin Allah ka taka kasar Allah yi maka ni'imar da yake wa in tahuddu ni'matan laji la tusuha sannan ka tafi lahira baka san addini ba kuma kana rayuwa cikin irin wannan biranen ana zuwa sai a ce iwaye eh, sai a ta ai na ta'ala ne eh malam na ta'ala ne to barka da zuwa ai da annabi ya ce maka man salaka yalta misu fihi ilman sahala Allahu lahu tsarikan ila janna wanda nasu mantukin ta kenan abinda nasu ne magana ko duk wanda ya kuskure ya rayu a duniya bai da alaka da hanyar neman ilimi hatta wanda zai bauta ma Allah wallahi aljanna sai ta masa wahala zuwa wannan shine makumi na hadisi saboda haka mutane ko su dawo su gyara alaƙar su da Allah wajen su lizumci inda ake karatuttuka ko kuma su ci gaba duniyar dai ana kallo ba samuwa take yi ba ka gani yanzu gashi nan an ce an bugu ma'aikatan lokal gamma an ce kowace lokal gamma yanzu mutum nawa ake su hamsin haka labari yanzu ko labarin gaskiya ne ko ba gaskiya mana eh to in akwai ma'aikatan lokal gamma a nan su za su bayani haka takarda ta fito ko to eh ba wannan takarda ko to ga malam sani shi ma'aikatan lokal gamma amma maganar sallama ma'aikatan a lokal gamma akwai akwai wannan ta shi ko duk wanda bai da diploma to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to wannan dai shine sai mutanen da suka aiko da ainihin wato gudunmawa wanda ya kamata mu faɗe su a gurguje akwai a Muhammad Abdullahi Naira dubu ɗaya, sana akwai wannan babu suna gaskiya sai na sake dubawa naira dubu arba'in da shida ya aiko sannan akwai wato ah, ahmad anwar ahmad ah, ahmad ne ina ganin ahmad anwar ne ina ganin naira dubu biyu sannan akwai musa wato binta musa ta aiko da naira dubu ɗaya sannan akwai habatu ibrahim abata naira dubu goma sannan akwai umar anas naira dubu ɗaya sannan akwai adamu jibrin ibrahim shi ma naira dubu ɗaya sannan akwai buhari ƙwazo abdullahi naira dubu ɗaya sannan akwai a nusaiba tukur nusaiba tukur mai nunusa ina ganin naira dubu biyar sannan akwai wani a idris abubakar naira dubu daya sannan akwai mamman nura naira dubu biyu sannan akwai wani bawon Allah ba suna naira dubu biyu sannan akwai gano yaya Muhammad naira ainihin wato dubu biyar sannan akwai ummu kulsu al-mustapha naira dubu biyar ita ma sannan akwai musa jibirin kagara naira dubu ɗaya sannan akwai shumailu muhammad salis a naira dubu uku sannan akwai muhammad aminu ringin naira ainihin wato dubu uku wanda da suka aiko muna rufin allah ta'ala ya saka musu da alheri allah ka tsare abin da ke hannunsa na kuɗi allah kuma ka buɗe hanyoyin da suke samun kuɗin sarkin sunayensa sannan kuma a mutane kasu manta cewa ana dumfarar goma kusan ƙarshe babin da ya rage ƙasar nan yanzu daga komawa zuwa ga Allah sai addu'a shi kenan kawai ya rage a koma ga Allah abinda mutane ake na ɓanna a bari sai a yi addu'a duk wanda ake ganin shi ne mafitar yanzu shi ya rage shi ma ba zai iya ba shi ma ta kansa ike yanzu. amma mu mun san ba abin da ya fi ƙarfin Allah ko kuwa saboda haka akan nomba din na wannan mu'assasa din, kuma ta wannan hanyar ne insha Allah an fara turo malam Usman Shalo na tambayoyi ta wannan hanyar insha Allah za mu dinga duba tambayoyi muhimmai mu dinga amsawa idan za a turo da tambayoyi to a turo da Allah tambayoyin da suke masu muhimmanci ne kana turo tambayoyin da ba muhimmai ba a bashi kawai amari bashi kawai amari akwai sifili sifili a biyu bakwai sai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan ibtc sunan banki sunan akawar ɗin a sahabatar kira sannan lambobin da idan ana buƙatar ƙarin bayani ko mutane na da tambayoyi suna iya aikowa ta ɗayan hudun nan akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai tara bakwai a uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli a shida biyar bakwai daya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri jiya mun fara bayani akan wannan ayar ba mu kai ƙarshe ba من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله تعالى يتي من أجل ذلك سبول وانتن كسر لدن النبى آدم إينا فرقو كتبنا على بني إسرائيل مك شرعا تاو بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس يد الأمر يجدون لإكشي ونبا تعالى ياتن سنت إكشي شبا au fasadin fil ardi ko iya tabanna a doran ƙasa to baka annama qasalan nasa jami'a kaman ya kashe mutane gabaki ɗaya wa man ahayaha duk mutumin da ya taimaka gurin wani irayu baka annama ahayin nasa jami'a kaman ya rayar da mutane gabaki ɗaya Allah ya ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati wayannan mutanen manzanni sun zo musu da hujjoji daga gurin Allah ko yanzu akwai wani musulmi a Najeriya tun daga kan shugaban ƙasa har na ƙasa da zai ce bai da labarin Allah ya aiko annabi Muhammad akwai shi ba wannan mutum ko akwai wanda zai ce yana musulmi wannan dokar da Allah ya aiko annaba da ita ta a tsare rayukan mutane bai da labarin ta? kowannensu kafin ya hau kujera sai da ya ɗauki ƙur'ani ya rantse da Allah zai tsare jinin mutane tsakaninku da Allah an yi haka ko ba haka ba an yi haka wani kada aka mursuluna bil ce. manzanni sun riga sun zo da hujjoji da dalilai daga wajen Allah da ke nuna cewa ɗin Allah ya isa in ya turo da doka a bisu domin a cikin bansu. akwai zaman lafiya hatta ga gangar jikin ɗan adam da societinsa da environment ɗinsa da kuma zaman lafiya a lahira malamai sun yi ittifaki cewa duk abin da Allah ya haramta ya ce kada a yi to ba zai haramta abu ba sai idan abin ɓanna ne ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari ɓanna ne shi zai sa ya ce kada a yi sannan Allah ba zai ce wa mutane su yi abu ba sai idan casa'in da biyar maslaha ne ko ɗari bisa ɗari shi yasa lokacin da ya ce wala ta ƙarabuz zina inna huka na fahishatan wata a tabila da ya kulle wannan ƙofar a yanzu a darar ɗinta cutarwarta abu ne a fili kowa yana kalluwa lokacin da ya ce fanki huma ƙabalakun minan nisa'i masna wasulata ƙorba da ya rufe wancan kofar sai kuma ya buɗe wannan da haka za mu ga cewa ita wannan kofar da ya buɗe a ƙarƙashinta ne Allah ya ce wala qad na rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan annabawa mun sanya suna da mata sun samu zuriya to ta hanyar aure ne zaka samu kowane irin ɗa yake iya maka alfahari idan ya zo duniya ta wannan hanyar dan hanya ce da Allah ɗi umarnin ya ce a dama bai ci a bita ba sai da ya zama to ɗari bisa ɗari maslaha ne amma kai da ka zo duniya ta hanyar aure ba za ka gane haka ba ka samu ɗan da izo duniya ba ta hanyar aure ba shi zai faɗa maka illa da matsalar waccan hanyar kai da ba ta hanyar ka biyo ma ba za ka gane illarta ba amma wanda aka yi kuskure ya zo duniya ba ta wannan mai ba ba ta wannan hanyar shi sa za ka minke kai alfahari kai ne dan wane kana da kanne wane kana da yayye wane shi fa bai isa ya minke ba ya wannan tutiyar saboda wannan Allah ya ce a yi waccan kuma ya yi ne ya ce a bari shi sa wannan sai alherin ta ya bayyana wannan kuma sai munin ta yi mai ya bayyana a fili yake to duk kuma abubuwa in ka ɗauke su da umarnin da hannun sai kaga abubuwan a fili suke idan Allah madaukakin sarki ya ce a bari kada a yi wanda gashi nan wannan abin da Allah ya faɗa cewa kada a zubar da jinin mutane ga mafsadar sanar muna kallo bannasa ana kallo to shi ya sa Allah ya halicci dan adam ya fi kowa sanin waye shi sai kawai ya kawo doka ya ce walakun fil qisasi hayatu a cikin qisasi akwai amfani da rayuwa domin kowa nan layin ne kana da uba ka tabbatar ka je ka bugo uban wani za a zo gida a bigi uban ka to za ka kiyaye dukan uban wani ba haka bane to wanda ya tabbatar ije ya kashe wani ransa za ta ta zai haƙura. amma sai suka kawo dokar banda sai mutum ya je ya kashe wasu ya kashe wani a kamo shi gobe kaga an sake shi ya ci gaba da ya ci gaba da yawo dan Allah ta yaya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba wannan yana ciki da haka manzanni da Allah ya ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati manzanni sun zo da hujjoji daga wajen Allah hujjar a bayyana take a fili take a bayyana take cewa babu zaman lafiya ga al'umma sai ta koma ruku da abin da Allah ke aiko annabawa da shi ba zaman lafiya ko ka gan shi to sai dai a yi shi sama-sama kawai na faɗa na ce kasashen turai ma da kake gani suna da nasa matsalolin suna da nasa matsalolin ka ga dattijo ɗan shekara saba'in tamanin ana cikin korona nan za su faɗa ba amma za ka ga wanda zai je ya siyo mai abu ba da shi in bukata ta kama dole sai ya bata yaje da kai to da yanzu rayuwa ta ja yana da yaro ko yarinya yarinyar ta taso ba ta ishi shi take yi ba ita tana kokarin ita ma ta gina rayuwar ta shi ma dan in yana da da ba ba ta shi yake ba mai dan kokari shine wanda zai yi kokari ya kai ka gidan da ake ajiye tsofaffi da ɗan dinga leƙa wukin in yana da lokaci maganan wa bilwali zai ne insana wannan a musulunci shi ma kawai ya zai gina rayuwarsa shi ne wannan shi ne wa bilwali zai ne insanan shi shi ne ga shi nan sau ka wayannan shugabannin da kowa ya ɗauki ƙwar'ani wannan ya rantse da Allah da shi ku duba akwai wani da muka yi magana da shi ya ce mu sun zauna da wani fasto a bariki da sojan faston ya ce wallahi ta inda ya gane ƙwar'ani da ne ya ce mutanensu idan rikici ya taso aka zo akwai wanda yana iya ƙarfin hali ya rantse da Allah da Bible akan ƙarya so da tuntun ya samu matsala an sami shakka a kan cewa an yi wannan littafin kuna Allah ne don magana ta za same ta a can a tabbatar gaba sai a kawo ta sai ta warware ta sannan an ce akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari <laughs> ya ce amma bai taɓa ganin musulmi ya yi ganganci ya rantsi da Allah kan ƙarya ba ya ce di yadda abu ya rikice da zaran matsala ta kai an ce a ɗauko ƙwar'ani a rantsuwa da shi wanda ilaifi za ka ga ya fito ya ce tsakani da Allah to matsala nan ga yadda take ya ce to wallahi daga nan ya gane ƙwar'anin nan duk musulmi yana da imani a zuciyarsa cewa ƙwar'anin nan gaskiya ne ba wanda yake da wannan shakka to wannan littafi na Allah da suka rantse da shi wallahi ba yadda za a yi siran kuwa da wannan littafin na Allah akan amanan da suka ɗauka ba su sauke ta ba kuma su zauna lafiya wallahi ta tafi su haka tun farko in ka san ba za ka iya ba to kakka je ka dadamu littafin Allah ka ɗauki amanan al'umma ku duba ku gani ko a kota ake neman wani haƙƙi akan wani ije ya rantsuwa da Allah akan ƙarya ya san ba haka ba ne kun taɓa ganin wanda irin tsuwa da Allah a kotu da ƙwar'ani aka wanye lafiya ba su kwanyewa lafiya sannan Allah ya ce sun na kasirar minhum sannan da yawa daga cikin mutanen nan ba da zalika bayan wannan aiken da Allah yi wa annabawa ya ce kada a zubar da jinin mutane ta hanyar da bai dace ba kar a kashe kowa a bar kowa ya rayu sai wanda ita cancanta a kashe shi sannan za a kashe shi Allah ce ce fil ardi da musrifuna sannan kuma gashi sun ci gaba da banna ta kashe mutane a doron ƙasa ga ta nan kuna kallo kisa a yi dare a yi ne a in dare, haka ake a kashe wanda bai kamata a kashe ba isa duk mutumin da ya je ya ɗauki nauyin shugabanci tausaya mai zafi a yadda ƙasar nan take duk wanda yake tunanin ya zama shugaba nan shekara 2023 in dai al'umma ake wa shugabancin to za ka ga takatsan ɗan kowa ya kamata ya zangare amma an kaga duk da halin da ƙasar nan take ciki kowa yana kici kicin su ya zama shugaba to maganar al'ummar fa ba ita bace a gaban kowa kowa akwai abin da yake so shi ma ya kai kai wannan ita ce maganar da take faruwa yanzu rayukan al'umma da za a katsina a cikin 'yan shekarun nan akwai mata yanzu da sama da dubu biyu ba su da mazaje yanzu marayu kuwa da aka bari a jihar katsina kadai mallahu bihim alim jihar shugaban ƙasa ita ce da tafi kowace jiha talauci yanzu a najeriya jiya na yi magana a gurin karatu da maka da daddare na kunna maganan farfesa jega program suka yi ta zo na faɗa na ce wannan aidiyar ta mutanenmu ni ban yadda da ita ba kuma malamai ne wasu suke da wannan ideology a yanzu shi mai malfa mai malfa da ita fi ka je ka bincika lokacin da mai malfa yake kai duk wanda ke garin abuja ya gane mutanen mai malfa sun samu kuɗi eh in za ka taimake ni sai na shiga kabari ana marrabu kamar na biyu ko ma dinuka za ka taimake ni ko a duniya za ka taimake ni to duk wanda zai taimake ka ya taimake ka kana da rai in aka mutu ba wanda zai iya baka aljanna wallahi ka gani idan Allah ya baka dama to al'ummarka da jama'arka da yankinka ya kamata su gane cewa eh ka samuwa ka samu dama abinda ya kamata a ce kuwa yake da abinda ya kamata a ce an yake to sai ku kalli jihar katsina yin ku kalla halin da take ciki yanzu jihar katsina ga su budanan da kuma da suka zo jiya da ashiru dan agaji suna nan ba su tafi ba su da suke yankunan za su faɗa maku mu ma nan ɗin ai ba sha aka yi wa wasu guraren ba zauna lafiya aka yi ba, kowa ya sani yanzu yanzu ya wuri in zan tafi ya wuri sai dai in zagaya in koma ta sakwado in bi ta birnin kebi in bulla ta jira yanzu wannan hanyar ta birnin gwari ta zama aukan lazi ra'ala ƙaryatin yatin wani ya kawo yatin alaƙar ba ta yadda za a yi wannan hanyar ta biyu ma ana cikin wannan yanayin bara na tsaro suka zo suka ɗasko matsala ta ba gaira ba dalili ta korona. aka zo aka ruɗa mutane da ita aka tayarwa da mutane hankali da ita akan matsalar mai mu da ana ba da zaɓi ba sai mu a bar koronan ba amma a magance mana tsana kai na unguwar mutum nawa da mutum nawa ka san corona ta kashe mutum nawa ka sani matsalar da ba ita ta damu mutane ba suka ɗauko ta ta zama damuwa eh? ba ita ta zama a daidai wannan lokacin da aka ɗauko maganan dokan sa wannan abu mala abubakar baraji ɗaya ne daga cikin members ɗinmu wajen ba mu gudunmawa a harkar da'awa tun da shi ƙwararre ne wajen sanin abin da ya shafi addinin kirista tun da da yana can wallahi a koren da suka je kano an yi musu rasuwa ne suna dawowa wannan yana faɗa ne saboda wani dalili ni ya kira yadda za a yi wasu abubuwan na warware su suna dawowa daga kano suna shigowa nan can wajen zariya wai ba menene mota ko ba ba takunkumi ne ba menene ba menene mutanen da sun je Kano yadda za su dawo suna ma bukatan gudunmuwa ne za su dawo su koma birnin gwari da kuma hanyar yadda take da hatsari wani ya kasa zuwa can ya tare hanyar su bi ta lafiya amma ya zo nan ya tare baka da su ya maka taron dubu arba'in wa baka sa takunkumi ba <laughs> ka gani ya ce wala haka aka zaunar da su wajen awa ya ce a ranan suna tare da mahaifiyarsu haka ta je tana roƙon wani dan Allah ya haƙuri ya ce yana kallo wannan ma'aikacin ya sa hannu ya banga da mamarsu saboda wai tana roƙon shi ya haƙuri ba su da ku ya ce wallahi tun ban nan a ranar da suka tafi suka je garin fundogari a ranan ba su iya kwana ba sai ga kuma 'yan ta'adda an kasa zuwa can a tsare su wani ya zo nan ya tsara hanya ya ce kuma wai rayuwar ka zai tsare baka sa wani abu ba wai ka ka kamu ga can an kai ma hari ka kasa kwanciya a gida ya kasa kai ma ɗauki a can kuma wai tsare rayuwar ka ne ya kamata a ji tsoron Allah wannan ƙaryar da ake wa mutane da ya gudara yawa ni biya na faɗa a gurin karatu je wanda muka yi program ce malamai ya kamata su ji tsoron Allah su fito su faɗa mutane gaskiya inda aka kasa an kasa kawai a dafawa gwamnati a yi mata addu'a a fita daga halin da ake ciki amma yanzu wani ya zo ya maganan cewa wai an samu tsaro a ƙasar nan wannan renin wayo ne renin hankalin mutane ne kawai tunda bahaushe ya ce kowa lafiya ce wa daɗi barin mai ita ne Di yadda gwamnati take da daɗi a guri na ai ba ta kai osun ban jama'a shi da yake mataimakin shugaban ƙasa amma ya fito ya ce akwai matsala eh di yadda gwamnati take da daɗi a guri na, ne maslaha ta kawai shine ba ƙasar ta zauna lafiya ai ba ta kai shi wannan ɗan majalisan ba da makai magana jiya na jihar kogi ga wannan samfin indini kowa ya gama ganganin sa yau da ya yi da hausa ya faɗi cewa akwai matsala to sai kuma duk da haka a yayin da wanda suke kan shugabanci suke amfanuwa da kujerar sun su fito su faɗi cewa akwai matsala sai kuma malaman addini su idin tsoron Allah su kasa fitowa sai akwai matsala yanzu maganganun osun banjijiya da shekarun jiya da ime ya faɗa cewa yi gaziyawar malaman addini na kowane ɓangare wajen kasa faɗa wa manya abin da ya kamata a faɗa musu shi ya jefa ƙasar nan halin da ake ce abin da ya faɗa kenan ka gani abin da ya faɗa ke so saboda haka gaskiyar magana dole ne saboda wannan maganar da muke faɗa abu ne da yana iya zuwa kai na yau yana iya zuwa kanka yana iya zuwa kan wancan gobe jibi yana iya zuwa kan wancan a gani sai da ta kai fa'a a nan ba ya fasuwa mota za ka zo ka hau sai a sace ka an yi ko ba ya ba an yi ana ba yi ko sai a kin nafin ɗinka ka gani eh. ku ta sako ta ba ce mala baka salo zare ce Allah ya saka asa ce ko ya ce Allah ka sa sabani da sammadi tsakanin mu da su ya ce Allah in sun fito Allah ka hana mu fitowa in mu a sai addu'a ba eh shi ne abin da ya rage a Allah subhanahu ta'ala ya samu dace mu dai ko mutuwa maka yanzu al'umma ta shaida ba mu ci amana ta ba mun faɗi iya abin da za mu iya faɗa shi kenan kawai bas ka gani Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu ba muna tare da duk wanda ke nan unguwar nan yankin ba wanda bai san bella wanda ba bella asali eh abuja izo fara zuwa ɗan harkoki wani ne ma ija shi ba aka zo aka kama shi a hanyar nan aka ce a kawo kuɗi ba kuɗi da yayin sanan yana nan sadiq mai anguwa Allah ya ji kansa da ba kuɗi wanda aka kama su tare da su suka ce a gabansu suka ce tun da kai matsiyaci ne ba wanda zai kawo kuɗi tashi ka tafi ya tashi ya tafi kawai suka sa bindiga suka harbe shi bayan sun harbe shi sai suka ce to wannan akwai wani abu da zai man amfani na sassan jikin shi a gaban wa'incan mutanen da aka kama suka sa wuka suka farka shi suka ɗibi kaza da kaza da kaza na jikin shi suka ce zai musu amfani taruwa muka yi sai salatul ga'i muka wa bella wando aka watsi ta inda ma za a bi a ji a ga ina gawar take a ɗauko ta ba ma wanda ya san ta ina za a fara sai taruwa fa aka yi aka mai salatul ga'im aka watsi kuma haka ne wani zai zo ya karya ya ce wai akwai tsaro a ƙasar nan to ta ina ta ina jiya na ba da labarin yusuf alfa ya zo satin da ya bar na ya zo nan wajen ya tafi aka ja ka kashe shi a gida irin wannan ya faru la addu wa to sa ba zai ma kirgu ba ka je ka bincika za ka ga abin da ke faruwa yanzu a zamfara eh ka je ka bincika Eh? kullum kuma wallahi ka ku ɗauka wai mutum biyu uku uku ake kashewa wallahi wani abin tun ana faɗa an haƙura an je na faɗa ne so da mutum hamsin za ka ga an ji an kashe akwai masallacin fa da aka zo fa da lis aka zo lis aka zo da shi duk wanda sunan shi ke lisin ya koma gefe wanda sunan su bai lisin da aka gama suka duba wanda za su iya kashewa nan take suka kashe wanda sunan suke laifin dama kawai aka yi gaba da su shikenan sai da lahari yan matan nan da aka kama na zamfara kowa ya sani wai fa bayan an ji an karɓo yan matan su kinnafa ɗin wai su suke ba da namba wayansu ga 'yan matan wai tuwar ke so ta aure su daga baya ga namba wayansu haka fa ke yi ba eh jiya na faɗa a program ce akwai yarinyar da suka kama a katsina da aka buga waya daga ƙarshe baban yana ƙoƙarin ya kai mata kuɗi yarinyar ya kai kuɗi yarinyar da kanta ta ce wa baban ya haƙuri kau yanayin da ta samu kanta da mutuncinta da aka keta ya batta kawai ta mutu tana ganin ta dawo ta ci gaba da rayuwa cikin mutane rayuwar bai da amfani haka fa ake yi ba kuma wai ƙasa akwai shugabanni wanda yana cikin babban aiki gwamnati ko ta arna ce shine ta tsarewa mutane rayukansu ko ta kafare ce yana cikin aikin da gwamnati ya kamata ce ta tsarewa mutane ne rayukansu yana cikin aikin da ya kamata su amma ina wannan kadai ya gagara malamai ba wanda ya tsire yanzu an yi kin nafi ɗin malam garkar ko ba yi ba eh ko kwanan nan wani malami a nan riga ciku an yi nafi ɗin shi malam ahmad suleiman an yi ko ba yi ba akwai malaman da aka kama a zamfara a ciki yadda alƙali ni na san sun fi kwana 60 kafin a karɓo su eh da malami da mai kuɗi da sai dai kawai in tsautsayin bai zo kanka ba shi kenan kawai eh ka gani har yan agaji wanda za za ka ga ɗan fashi a hanya wallahi in suka ganka kai malamin addini ne komai dare in ka biyo ka aminta daga sharrinsu in ka biyo in ɗan agadi suka biyo hanya a da to sun amintu ko ɗan fashi na hanya in suka kawai na masu harka da ka rabu da su su gaba ba za a samu komai ba amma yanzu ina a gani abinda yake faruwa ke nan so daga wannan shi ne sun ma'ina kafirin minhun ba a da zarika fil ardi la musrifuna sannan mabannata ne kisan kai ake yi ba tare da kakkautawa ba wadda ka wani yana nan yana ganin wai kisan da ake yi ba shi ba ne ɓannar wai mu da muke magana yanzu shi ne ɓannar kai da kake magana kake cewa a kawo gyara a tsayin da jinin mutane bai kamata a kashe mutane ba akan ka'ida ba a'a wannan shine shine ballan saboda haka mutane ya rage nasu muna nan mun ce in Allah ya kai mu shekara 2023 mu ba za mu shiga jam'iyyar kuwa ba yawa dan mu wannan jam'iyyar da muka rike ta Annabi Muhammad sallallahu ta Qur'ani da sunna ta ishe mu sak dama duk abin da ba ƙwar'ani ba sunna ba ba tauhidi ba ba wani abu da za mu yi tak duk wanda izo da wani abu sai mun ba, sai mun buɗe idanmu su ma mutane ai Allah ya ƙara ai nan a nan masallacin nan unguwar ba irin jafa'in da ban sha ba an yi lokacin da in na miƙe na cewa mutane ku yi addu'a Allah ya zaɓan muku abin da zai zama alheri ana fita sai ka tsana ce munafincin muna har sai an tsaya ma ana wani addu'a malam kowa ya san ga inda alheri yake sanda muke cewa wa mutane kaf ku yi kaza ku yi kaza eh ga annabi nu ɗansa da ya daga hannu ya ce innabi ne min ahli wa inna wa a wa an haka Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun idan annabin Allah wani zai rabu da shi saboda shi nagartacce lamba ta daya shi ba nagartacce ba Allah ya raba yake ba kai ba shi wani mutum ne yake da nagarta a doron ƙasa da nagartarsa ta kai annabin Allah ba nan muka zo muka ce muku ba kakku yi kaza akwai wanda suka dinga zuwa gaban mu suna mana galabi sana ce akara makallawa mun fa wani ko fa faroma ne itsiyar yace a zaba billahi lazi shi zamu zaba haka suka zo mu koya mu mutane addini muna kokarin alakanta su da Allah mu gyara zuciyarsu in baban mutum aka mai masa rasuwa kai zaka je kai masa sallah wani ma izo da matsala ta rayuwa ka warware ne amma rana daya ya ɗauko ɗan iskan ɗan siyasan da ko sallama bai iya ba in yi miki a taro zai magana jama'a salamu alaikum zai ce jama'a salamu alaikum jama'a salamu alaikum sai ya nuna cewa shi wannan mutumin shi yake da muhimmanci shi yake da mafita a rayuwarsa kai da ka ɗauki shekaru kana ƙoƙarin yadda zai tsira a duniya da layara, kai baka da muhimmanci a rayuwar shiga wanda ya zo zai masa mafita ba ka ka dinga yi ba da na kwanta na tashi daga bacci sai na ga an mulmulo min wani shari an ce to yanzu yanzu ai ai ka san suna na daɗin faɗa ya da sunna ya yi aka zo aka ce ai ni ne wai ne coordinator an kawo kuɗi wajen miliyan 360 ni na ke rarraba kuɗin kuma na rantsi da Allah ban taɓa ganin miliyan 360 mutum da na sha in ga miliyan 360 a ajiya haka a ce min wannan miliyan 360 ce na rantsi da Allah ban taɓa ganin ta ba a gani amma ka zo aka ce wani na coordinator wani na kiyawa kowa ya san lattar da aka yi a nan mutala su ta a gani kai ka je ka ɗauka a gani kai kana nan aka yi an ɗauka a lokacin abin da aka zo in nema in yi magana in faɗin haƙƙin da ya ratayu a kan shugabanni da haƙƙin da ya ratayu su kuma shu al'umma ga haƙƙinsu akan shugabanni wasu damuwarsu don me za a ce ina yaro kamata a ce za a tara taro na jihohi bakwai akwai kaduna akwai kano akwai katsina akwai sakkwato akwai zamfara akwai kebbi a ya kamata a ce wani farfesa ne zai zo yi lakcar ba ni ba ta za a ce akwai taron da ga mataimakin shugaban ƙasa zai zo ministan ilimi zai zo a gwamnan jiha yana nan wane ne ya za a ce wai yaro kamata ne zai tashi a wannan taron ya lacca wasu shine damuwarsu wa ya kamata ya zaman zamanto wai wani farfesa ne daga jami'a ba ne wasu shine damuwarsu ta farko to aka zo aka yi lacca aka gama in kuka lura ba wanda ke iya datso ko minti ɗaya na karatun da ne a ce abin da na ce don iya abin da aka nema in ce shi na faɗa amma haka za ka ga mutum ya zo fasiki yana rantsuwa da Allah yana cewa wallahi bayan na gama lakcin nan yana kallon lokacin da aka ɗauki kuɗi miliyan ashirin da biyar aka sa bayan mutu haka mutane suka dinga mana shari eh? suka dinga mana shari suna mana kaji suna bin mu da shari kuma wallahi lokacin da ake wannan maganan ko sisi ban da shi amma sai ka ga mutum ya zo yana rantsuwa da Allah yana cewa ya rantsi da Allah lokacin da aka gama lantar nan billahi allazi la illa wani ma zai ce da shi aka yi kama kama aka ɗauki miliyan 25 aka saka a bayan mota ta haka mutane suka dinga mana shari yau a ɓirɓiro a nan unguwar akwai majalisoshin da ta kai idan zan wuce sai na gita su mun ɗan kira su ce wani rabu ayyan saufa tara idan jalal gubaru wannan maganan ma da nake na ga dama ne nake a babin amana ta ilimi nake yin in ba haka ba in na zo tsallake ta zai sai in tsallake ta kan a nan unguwar akwai guraren da in na zo wuce haka suke makale murya sai ka ta su yi maka ɗan kira su ce wani rabu mai laifinmu kawai mun ce wa mutane ga daidai shi ke nan fa laifin ba ta gani wasu 'yan siyasa suka je suka kullo sharri kun san takardar da sai ta yawo aka ce an ba mu kuɗi aka fitar da sunaye da figo na ƙarya da lis ai yanzu daga baya mun gane 'yan siyasan da waye da waye suke da hannu wajen fitar da takardar amma duk wanda suka yi mana wannan abin babu wanda in naka fai naka almustahazi ina bata aiki akan shi saboda mun san ko da waye da waye da waye suka tsara da inda aka tsara da yadda aka yi aka tsara dan siyasan da ifara fitowa sannan muke ce muku ku zaɓi kowa da kowa ku duba mutanen kirki ku zaɓe su kar ku siyasa ta jam'iyya ya fara fitowa ya ce duk wanda kuka ji ya ce ya yi amfani da kalman zaɓi wanda ya cancanta ya ce jam'iyya kaza yake wa aiki yanzu yana nan duk wanda suka yi mana wannan sharrin suka buga wannan takardar da ba wanda Allah ya tsale shi yanzu a gidan siyasa yanzu kowanne sai da aka kai shi makabartar tarihi yanzu ba wanda ba a daina jin shi ba yanzu ba wanda Allah bai isan mana a kai shi ba to shi yasa maganar da ibnu asakir yake faɗa cewa anna lahumul ulama'i masmu cin naman malamai guba ne to haka matsalar nan take wannan ina faɗa ne a babin amana idan Allah ya kai mu tun da na fara karatu da karantarwa duk wanda ya san da ni ban taɓa fitowa na ce na ayyana ba na ce ai wata jam'iyya ba na yi dan ni ba dan jam'iyya ba ne, ni ba dan ta ne. amma dai wajibi ne gare mu faɗa wa mutane daidai mu faɗa masa gaskiya wanda in ga dama ya ɗauka wanda bai ga dama ba ya rage na shi sau da ka Allah ya da ko yanzu ba mu ci amanar mutane ba mun faɗa wa mutane gaskiya wannan shi ne kuma yanzu na samu miliyan 360 yaushe zan ci gaba da zama a nan unguwar da ban yi cikin ganye ba na nemi wani wani katon gida da katon get watakila ma in sa buzuwan ajin shi illahi ne ka zo ban gayyace ka wata tafka bambula a gari a gari Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace gaskiyar magana shugabanni da Allah ya daura masu nauyin amana al'umma maganar tsadar rayuwar nan ka kyale ta ba ma ta ita ake ba tunda ai rayuwar sai in kana cikin ta ne tukunna sannan ka ji tsadar ta ko to yanzu a kyale mutane masu rayu kadai fa yanzu ake bukata amma wannan abu ya gagara da a shugabanni da suka ɗauki ƙwar'ani suka rantse da Allah za su kare jinin al'umma za su kiyaye amanar mutane wannan amanar idan ba wanda ya tambaye su yanzu a duniya to al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat tana nan la zulma kuma annabi ya rantsi da Allah ya ce la to al-huquqa ila ahliha yawm qiyama wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama. akuya mai ƙaho da sai amfani da ƙawanta ta tunkuri mara ƙaho a nan duniya a lahira sai an samu markahon tara ma tunkulin da aka yi masa wannan abin da ake yi na kashe bayan Allah ba gaira babu dalili wallahi Allah ba zai bar wannan abin ya ci gaba da tafiya haka ba kuma jiya na yi kira har wajen abu biyar na faɗa na farko na ce mutane su tuba a koma zuwa ga Allah na biyu a yawaita yin addu'o'i a cikin wannan watan da muke ciki kafin irin don da abin da ya fi ka koma gurin Allah annabi nuhu lokacin da matsala ta taso Allah ya ce kadzabat qablahum qawmu nuh fa kazzabu abdana wa qalu majnun sanda suka dinga buga masa tsawa suna ce masa mahaukaci mai yi Allah ya ce wa ya fada rabbahu anni maghlubun Allah ya ce Allah an fi ƙarfi na lokaci yana buƙatar agajinka shi kenan Allah ya ce su sama sama'i bima'in mun wa fajjalna al-arda uyunan faltaqa mau ala amri nan da nan shikenan al'amari ya riga ya canza to mutane a koma ayi addu'a sannan na faɗa ta janibin malamai a kowace jiha yanzu ɓannan da ke faruwa a jihar akwai buƙatar malamai takwas cikin goma wanda ya kamata a ji a gan shi a zauna da shi a mai nasiha maganar da ba ta buƙatar social media ko kafofin yatsa labarai wanda duk za a gani a ji a gan shi maganar da take buƙatar a yi ta summa inni da autuhum summa inni a alamtu lahum wa asrartu lahum wanda ke buƙatar a yi shi a koyi a yi wanda bai buƙatar a yi shi a koyi a bayyane ke buƙata a yi a yi wannan haƙƙi ne sannan ta yi magana cewa su shugabanni wannan rayukan na al'umma Allah zai tambaye su saboda za ku ga mafi yawanci ko da ana samun yan tsararru ne su abin yake sha amma duk bala'in yana komawa ne kan ya ibadiyar lalzina amanu ba haka ba kan ya ibadiyar lalzina amanu yake karewa sannan matsalar nan ba mu da muke karantar da addini ba a'a wanda suke cikin gwamnati ma a yanzu sun yadda cewa akwai matsala to sai in ka yadda kana da matsala ne kake tunanin neman mafita amma in kana cikin matsala baka yadda kana da matsala ba to maganan ka ɗauki mataki ma bata taso ba ka gani sannan na yi magana na ce wanda suke so su nemi shugabanci yanzu su duba girman Allah su taimaka mu wanda suke kan shugabanci wannan abin a tsayar da shi kun ga ai wasu a yanzu wanda suke kan mulki shekara takwas da ya wuce ba sun yi maganganu ba yanzu an ɗauko maganganun ana musu hujja da su me yasa saboda lokacin da wasu ke kan mulki suna ganin kamar ba za su iya samun mulki ba sai sun kwashi kafafunsu sun kwashi kafarsa sun samu mulki ko to su ma yanzu in ba Allah yake abu wasu zai kwashi kafarsu to in wani ya kwashi kafar wani don ya kai kan mulki wani ya kwashi kafar wani to daga ƙarshe bala'in kanwa zai ƙare kan jama'a gari zai ƙare to sai gashi maganganun da suka yi a nan ba ministan wuta ya fito ya yi magana ba lokacin da yi maganan ya san Allah zai jarrabe shi a bashi ministan shi ma sai ba shi, an zo an jarabe shi ba an ba shi matsalar wutar ta gyaru To in wani yanzu yana kan abu in dai kasar ce a gabanka da al'ummar kana da gudunmawar da za ka bayar yanzu a fita daga ciki ka bayar in ka samu mukami kai ma wani sai zai ajiye sa da jam'iyyarsa sai ya ba da gudunmawa don al'ummar dawa da ƙasar amma in wani yana kai kana ganin kai ba za ka iya samun dama ba ka kai kan kujera sai ka kwashe kafarsa to shi ma nan gaba haka wani zai kwashe kafarka haka gani haka za a yi ta kwashe kwashen wa sannan kuma daga ƙarshe bala'in kanmu zai ƙari dan yanzu wa ke shan wahala ba ya ibadiyar lazina amanin bane ke shan wahala yanzu su ke shan wahala ta gani komai na rayuwa ya riga abubuwa sun canja abubuwa ka gani abin da ka sani a wancan shekarun naira dubu ɗaya sai ka ga yanzu ya koma naira dubu biyar sannan kuma kai hanyar da kake samun kuɗin ba ƙaruwa ce ba raguwa ce eh yanzu minimo ɗin albashi yanzu nawa aka ce yanzu eh talatin nawa talatin ta tabbata to maganar dubu talatin din nan ba da ake ba a ƙaddara ba kana da mata ɗaya ba ka da ɗaku ɗaya ka faɗa min yadda za a yi naira dubu talatin za ta rike ka a wata za ka ci abincin nawa da sami da kai da ita ɗari nawa ɗari a a ƙaddara ɗari hudu da rana nawa ɗari hudu nawa ta tafi saura nawa da watakila da dare a ce aimani wannan ba maganan fa maganan makaranta babu maganan asibiti babu eh so an kasu gane shedan ya zo yawo mutane ta zinin abubuwa ya kawata musu shi ake ganin cewa yanzu malam Allah ne ya kiyaye kan shekaran jiya na yi wata doguwar fira da wani in yana faɗa maka abin da ke faruwa cikin harkar tsaro za ka yi mamaki jami'in tsaro ne za a tura shi aiki mai suke cewa ma irin aikin da za a tura ka special duty eh? sai ka ga ana baka kuɗi misali a ce ana biyan ka da ɗinka da komai naira dubu ɗari biyu ya kamata a baka a wata amma wani ɗan iska ya tsaya ya tara kwana da ƙyar dubu hamsin za ka ƙara so wajen ka ya zarce dubu ɗari da hamsin kuma dole ka yi aikin a haka ta yaya ta a zauna lafiya a gani allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da haka mutane a yi haƙuri mun ja maganganu cikin wannan ƙaunin kuma dama ƙauli ne da ake ciki don maganan kashe-kashen nan ya damu kowa kowa ya dama kuma masifa ce da kowa tana iya samun shi a kan hanya ko a ina ne ma tunda mu malam Jafar ba masallaci aka zo aka kashe shi ba malam Albani ya taso daga karatu ba na aka kashe shi ba to me kuma ya rage ai eh, ba abin da ya rage mu ma abin da muke jira ke duk abin da aka ce muku ya same mu yanzu to ka kuyi mamaki mun cancanta ya same mu shikenan kawai saboda haka Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh